يقتلون ويقتلون ويقتلون جزاء ولك الحمد بعد ذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه yi mai kowa wanda ya mu da wa kuma ya ba mu kuma ya wannan fage wato wannan shirya da muka saba haɗuwa a وأدينا مسلمتي كونين أوي وأدينا من أبي وأشياء أتبع من سنة من Allah ya taimake mu yau daya ga wata uku. Ya jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara daya da zai yi da hudu. Allah mana maka godiya kuma na kara gode maka Allah ya kara mana gudunmawarka ka kara mana taimakonka Allah mana roƙonka da an karfi man da la ilaha illa anta ya hannar ya mannar ya rabi as-samawati wal ardi ya rabbal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana da mutuwarka da tsaro amin Allah mana roƙonka Allah ka azaba da hayya Allah ka yi da jawo da hayyarka abubuwan nan da

آمين ومدت الله تعالى وأيامه الله من الرحمة الله تعالى مدت آمين وجاب السلام وجاب السلام وأيام آمين الله من الرحمة تعالى شيئا وكشيئا من شيئا وأجل السلام آمين da wanda za ka ba mu da zuriyar mu gaba ɗaya ila yau da kiyama Allah mana Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu ka shirya Allah ya sa musu albarka da mu da su Allah ya ara mu ga hanyar ka wani da yake amin wani rashin lafiya da cikin dukkan kuɗin mu roƙe ka Allah zai asana da wasu na Allah ka warkar da mu amin kuma ka warkar da bayan ka da Allah muna roƙonka duk wata damuwa da cikin zukatan ma Allah ka sanya mana ita amin Allah duk wani bakin ciki Allah ka sauƙaƙa mana shi amin duk wani rashi Allah ka mai sai wadata amin duk wani tsoro Allah ka sai amin amin ka kare mu Allah kan mu kunta mu kowa amin kuma kada mu yi ya kulla amin ga masu kulla mana da masu yi ya kulla rawa tsakanin mu

bayan ka bayan Allah musulmi ya raga manya maza da mata na roƙon ka duka su Allah ka ce ya Allah ka ce ya suka gaba samu amin da ya mutu mata su na aljeri sai da bana aljeri ba kamar ya aljeri ke ga a cikin wanda Allah ya kare Allah mana roƙon ka ga a kuma ya da mutu na wanda za ka guda وبإذنك الأعظم الأكبر المحرم المحرم الذي لم يتبع عليه أحد من المخلوقين Allah mana roƙonka don wani musulmi wanda ka jarraba da yake ciwo ta yanayi da lalacewa su Allah ka shirya da yaki Allah ka shirya da yaki Allah ka da wani musulmi lafiya da shi da yanayi Don wani musulmi wanda ka jarraba da yake ciwo zamantakewa shi da mata ne Allah ka shirya Allah ka shirya Allah ka zauna da su lafiya da shi duk wani musulmin da ka jarraba da rashin lafiya mana roƙonka Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi sannan da dukkan jarrawa da bakin ciki da damuwa Allah ka kula ke mai ta jarraba da kuma rashin abinci Allah ka ba shi abinci wanda ta jarraba da rashin wurin zama Allah ka ba shi wurin zama musulmi da ka jarraba da bashi Allah ka bashi abin biya duk wani musulmin da ka jarraba da bashi Allah ka bashi abin biya kuma Allah ka taimaka mai da ya bashi Allah ka so ta ya mana ka kimanta mana matsaloli daban-daban na damuwa da ka da musulmi da duka Allah ka kora yi ka damar kama da yare ma ka soke yawa da shi ma kama ka samu yi kashe mai kyau Allah ta sa an tana ba kuma Allah ta zaunar da wannan gari na argungu ka tsara masa lafiya da zama tsariya wannan gari na argungu da argungu da kewayen da Allah ka tsara masa lafiya da zama lafiya ya an shigo cikin gari Allah ka tsara masa lafiya da zama lafiya wannan shi ya ta

jihar nan samu Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka zaunar da jihar da samu lafiya Allah ka zaunar da jihar da samu lafiya Allah ka zaunar da jihar da samu lafiya gabar da yamma kudu da arewa na wannan jiha Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka turbiya mana ka zaunar da arewa lafiya Allah ka turbiya mana ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya sauran kasashen musulmi duka Allah ka zaunar da su lafiya musulmi da ya ku zan su inda duk Allah ka shirya da gafa Allah ta da ya albarka. Amin. Allah ka sa abin da muke yi mai saboda kai ba don kowa ba kada mai idan mu baka mu wani rai kada mai idan mu gyara mu wani rai mu dai ka taimaka mana mai saboda kai ka taimaka mana mu bari saboda kai kuma Allah aikin ga aikin kana Allah ka tsara mana gudun mawaka da taimakon abin da ba mu sani ba wanda ka bukata mu sani Allah ka sanar da mu abin da muka sani muka mance Allah ka sana mana Allah ka zaunar da mu lafiya الله كهلك متهلك جماعة الله كهلك متهلك جماعة الله تسافر دون ذكاني الله تسافر مطر دون ذكاني الله تجابر زمان الله كياجي وانا الله تسافر جنة وقوم بايا هكذا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الغريب من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم amma kan Allah ba Allah bai kasance ya rara wannan ne yana kare mutanen wannan ne alama an san alai duka da abin da kuke da ta gare shi ba dan wa musulmi ku san da sai mutum Allah yana son mutum to yana jarraba shi wanda Allah bai so ya jarraba shi wani shaman da ke wannan kamar adoji a wurare daban-daban da ga ya jarraba ka da mata nuna Allah yana son ka kuma duk wanda Allah ya jarraba shi kun da rashin abinci da rashin lafiya da rashin jari da rashin wata bukata wanda ya kaso ka yi ma Allah da su mai kyau kada ka ɗauka son ana Allah bai wato Allah yana son ka ba son ka bai ba Allah yana son ka amma dai ya jarraba ka saboda soyayya ne saboda haka Allah ya ce mata na lahu Allah bai kasance zai rara wani ne yana jari mutane mu ne alama an to alai duk da abin da kuke da shi ba kana bisa rayuwarka ka ci abinci da kyau ka sha abinci mai kyau sai ka ga ya jarraba ka wani abu cikin ke ya kuce ma kana bisa aikin ka sai ka ga ya jarraba ka wani abin da kake so ya kuce ma kana bisa kasuwancin ka sai ka ga ya jarraba ka wani abin da kake so ya kuce ma to Allah ya ce dama ta yi da ta ce ba ya bai musulmi alama alfa alaiki a kan da kuke da kuɗi saboda haka Allah zai bari kwa ta yi zarfa da sai ya sai ya rabu da mutanen da ba su kwaye ba ke da Allah ku da Allah Allah Allah kowa kowa kaggaya wani abu ya samai zalunci Allah ne yasa ya sa mai Allah bai zalunci shi ba Allah ba ya zalunta kowa da kowa saboda haka wanda ya samu ya san cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ne da falala wanda bai samu ba ya san cewa Allah ya yi mata adalci amma Allah ba ya zalunta kowa saboda haka tun da Allah ba ya zalunci duk abin da ya same ku ku ɗauka gaskiya laifi daga wurin ku yake duk abin da ka ga ya same ka ka ɗauka laifi daga wurin ku yake sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala don lokacin da kuka yi tuba kuka yi ga Allah da sai wani abu ya faru kuma na alheri Allah ya ce wa an tagaru rabbakum wa an tagaru الذي يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي الذي فضل فضلا وإن تولوا وإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل Allah subhanahu wa ta'ala yake wa an tadabbaru rabbakum kuma na ce muku ku yawaita istighfari ga ubangiji jama'a ku ke istighfari in har ya zama dole kamar nake ta nane sha in ya zama dole sai ka ce dan yidi ka zanna dan yidi ka ta zuwa ka dubu ka wuce da ita in ka zanna ka ba da daka, ka ba da daka. an ka kai karshen sai wani ya anka da layi ya wuce ka ya wuce zuwa ka kai biya Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli ko kai ta subhanallah subhanallah subhanallah ko kai ta alhamdulillah alhamdulillah ko kai ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko kai ta Allahu akbar Allahu akbar ko kai ta la hawla wala quwwata illa billah kada ka bari kai zaman banza sai dai har dole sai ka zanna ɗanyi da to ta zo haka da zama kusa ga ita sadda duk ka ba da ta ƙare Anka layi ya kai ga wani wani ya anshi layi to kamin layi na ya dawo gare ka ka samu abin da kai don ka goge abin da kai mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga wani abokin ne yana gaya mai cewa idan alka sayyi'atan idan ka aikata aiki mara kyau to fa a bil hasanati ka biyo bayan da mai kyau kan gobe sai ka goge ta sai ya tambaya annabi shi ya rasulullahi ina tambaya ala ilaha illallah min hasanati na'am shin la ilaha illallah tana cikin hasanatu don in ni gane na abin da ba daidai ba in dawo in ta mai mai ta la ilaha illallah amin hasanat kala bal hiya min abdal hasanat Allah annabi ce aiki tana cikin hasanatu da suka yi kowane kyau to kun ga dai abin da ake so wato in ka tabbatar da abin da ka yi ba daidai na ba to ka dawo kai wanda an daidai ka goge abinda ba a so kana ta zunubi ba ka aikin kwari kana ta zunubi ba ka aikin kwari Allah ya ce wa mai sanata ta وأقم الصلاة طرفي النهار وظلما من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المهتدين الله سبحانه وتعالى يكيو wa'akin salata kuma kai kokari ka tsaya sallah duk abubuwa da kuka yi babu abin da ka tabbata in babu sallah da bayan babu wani alherin da ka samu ga jama'a in babu sallah da bayan saboda haka babban abin da ya kamata ku dai ku kula da sallah matan ku kula da su ku kula da sallah iyan ku kula da su ku kula da sallah ita tana cikin mai girma abinda ka sha yanzu da kwai yan aikata saboda haka Allah ya ce wa a kiran sallah kuma ka tsaye da sallah da rakayin na hari bangarori biyu na yi da sahi sallah asuba bangare na sahi kenan a so da la'asar bangare na biyu kenan na mariki wasu na famina zai da wani yanki na dare magariba da ishayi inda alhassana su yi yadda da sayya lalle lalle ayyuka na kwarai suna goge suna ta yawa ga sayya da mara kyawu idan mutum ya yi duda guda duka a cikin hadisai ingantattu duk lokacin da ka haɗa goshin ka kai kasa an gafarta maka zunubi ɗaya an rubuta maka lada ɗaya an ɗaukaka ma daraja can wurin allah daraja ɗaya kaga idan sallolin farilla da na nafila duka sun shiga cikin samuwa da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka babban abin da ka karkare da babbai ayyukan sallah saboda haka Allah ya ce wa kimin salatu da rafa'i nahari wa zalafa min al-layl innal lalle ayyuka masu kyau ya bi ibn sayya suna busar da mara kyawu ko hira kankan kayi wanda ba daidai ba ka yi kokari ka yi wanda aka kwarai kuma ka yi ayyuka na kwarai zalika zikira wannan shi ne suna tawa da zai yi ga masu zai wannan shi ne kuma tawa wanda kuma ka yi hankuri ka yi haka wani na laha la zai wa ajiyar motsin ne lalle allah bai wala kan tuna da masu kwaikwayawa saboda haka gama ku daure ku daure ku yi ibada kamar wadda aka umarce ku daure ku yi ibada wadda aka umarce ku abin sai an haɗa da haƙuri kamar dai wanda kun kaga wato abin na da kuɗi sai an yi hakuri to ko bidan aljanna sai an yi hakuri saboda yake Allah ya ce abin nan an saga da rura ko, na ce ku yi istighfari ga Allah a wani ba sun ba tubu ne sannan ku tuba gare shi ku yawaita tuba da istighfari ya ku jama'a ku yawaita tuba da istighfari ku jama'a Allah ya ce innakum cikin hadisul qudsi innakum wuna bil layli wan nahari ku jama'a kuna aikata kurakurai da zunubai da daddare da rana ni ko wa ana agafirul dhunuba jami'a ni ko ni ka gawar zunubai gaba dai ba su ga biro ne ku yi tsige ba ni garan a gafir da ku in gabar samu abinda Allah ya faɗa shi ne ya ce ku mutane innakum wuna bil-layli wan-nahari lalle ku kuna aikata kurakurai cikin dare kuna aikata kurakurai bin nahari da rana yace amma shi Allah yace wa ana agafiru dhunuba jami'a ni ko ina gafarta zunubai baki daya saboda haka fastagafiru ne ko roke ni gafara a gafir lakum in gafarta mu Allah yana kiran bayi ne musulmi fastagafiru ne ko roƙan gafara in gafarta mu saboda ya kawo haka wa an astaghfiru rabbakum domin ya ilayhi yawma mata a hasana sai Allah ya ba ku daɗi mai kyau duk wanda ka yawan tuba ga Allah duk wanda ka yawan ga Allah in ya gane yi ne yana dawowa ga Allah ya yawan Ya to yawma yafiqukum mata a hasana ubangiji ne zai ba shi jin daɗi mai kyau duk abin da ya fuske masa ya dawo Allah yana son in an kai mai yi a bashi hankuri Allah na son a bashi hankuri in an kai mai yi. saboda haka Allah ya ce a cikin wani abin a cikin wani hadisi a annabi ya ce a cikin wani hadisi ba ku da ba ya ce da a ce ku ba ku yin zunubi kuna yin yi. da Allah ya kashe ku ya kawo wasu da za su yi zunubi su roƙai gawara su mala'iku nu amsalakun sannan ba su zama kamar su da sun kai da ki sun ka gane da gina sun fi yi ta iske mali ga Allah saboda haka Allah na son a yi nadama ya sa mai tambaya ya tambayi wani sahabi a sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya bu annadamu taubatun shin ka ji manzon Allah yana cewa in mutum ya gane kure nai yi bakin ciki yayi nadama tuba ce kala na'am yace na ji annabi ya ce haka sahahul albani albani ya ce hadisi ne sai saboda haka jama'a Allah na son a duba gare shi ku yawaita duba, ku yawaita istighfari yumakki ukum ya ba ku jin daɗi an hasanan jin daɗi mai kyau Wai wa ila ajal musamma zuwa ga ajali a mai ambato Wai yi wuce kullum fi fadalin fadla ya bai wa duk mai falala ya ba shi wadala da wa yi kuma da ni mala da mala wa in tawallau in ko kun ka sau da kai kuna ganin wani jibari wacce yanzu saboda wacce ɗan shi ɗan da wani ya ɗauko cikin abokai ne mataki ya rike da zuwa ya zanna majalisa da shi kasu wane ya ji bugu yau kaga wane wane an koma ga Allah sai an kama shi mata bai sai ya ji kunya mai ji cinya kai bari ne koyar bari ne koyar ci gaba da yanzu ke bayan kaka gani in Allah ya kawo maka kaya su dauka yan mutu don da duba zai yi da kai ta isi gibari in ya kawo ma kaya an shi sai ka yan mutu sai ku gane abin da kake yi mai kyau saboda haka wayan ta ne a yi asaba alaiku azaba yau mai kabir in kun ka sau da kai to ni ina jin muku tsoron azaba yi mai girma ilan lahi marji'ukum wa yunabbi'ukum na eh, lahi hukum wa huwa ala kulli shay'in qadir makoma ga gaba dai ga Allah take kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai saboda haka jama'a ku su istighfari shi yasa za ku ga kowane annabi za ku ji da istighfari dai da kiran da ya kawo mutane su istighfari Nuhu ya ce fakultu saka firu rabbakum. Fakultu saka firu rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu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 saboda muhimmancin yake da bayan inda annabi ya yi alwala ya zo wajen sallah na farko bayan ya yi alwala akwai addu'o'in da aka yi na alwala ya aka kare sannan akwai su da hannun lawa ba za a mulka a shan rana ila ila ta asage da ruka wa addu'o ne ka yi gama alwala kun ga da ya gama alwala sai da ya yi bari yana kabarta sallah sai shi shiru yana kudin su jifari in ya gama sallah sai kuma kami ya sallama ya kai ce allahu magabin ya kaji a ciki wa jihari wa isa raji fi a wa ma an da alam da gudun yi allahu magabin jaddi wa kaddali wa kaddali wa an yi wa kullu zalika in ji allahu magabin ma kaddam da wa ma a karfi wa ma a karfi wa ma a nan wa ma an da alam da gudun yi an da mutaddin wa an da mu'asir wa an da alaƙulu zai kaji sai ke yana cewa assalamu alaikum a cikin wata ruwaya da ya ce assalamu alaikum sai ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah yana kariya sai ta sake maimaita bayan gani ya ke sallama bayan ya sallama kuma sai maimaita kun ga saboda muhimmancin istighfari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake waita shi sahabbai sahabi ne ya rawaito ruwaya gari, yadda yace in muka zanna majalisa kafin mu tashi ina kina istighfari aka tsara min sabbi na mara ka zama za Allah ne da su gaba duk inda ya zanna shi istighfari ko ina ya zanna istighfari saboda haka jama'a ko ma ku yawan istighfari karamin istighfari an zuwan zurullah an zuwan zurullah an zuwan saka zurullah shine karami akwai siga daban-daban na istighfari to amma dai wannan ka rike wannan kai kai kai kai in kana iyawa Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lafiya in baka da lafiya Allah zai ba ka abinci in ba ka da abinci Allah zai ba ka sutura in ba ka da sutura Allah zai ba ka gida in ba ka da gida ko bi dai kaka bukata in kai wajen istighfari zai ba ka saboda haka cikin nasiyar annabawa annabi Nuhu ya ce wa qultu astaghfiru ce nace musu kuroki Allah ubangijin ku ya Inna mu innahu daga fara. shi Allah ya kasance mai yawan gabara kuma يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا sai ya sako muku sama ta gama yawa su ba da ruwa wataƙila wani ruwan gada an ka samu sosai ya da na shekaru da sun ka wuce wataƙila mutane sun ɗan mai da hankali tun da ya ce in suke bayi shi ne sanadiyyar ya sako ruwa daga sama yurfi sama alaikum ne da rara to ku ƙara in suke bayi abinda kuka samu shi albarka ku ƙara istighfari a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali ku ƙara istighfari arziki ya kare yawa ku yawaita istighfari darajar naira ta dawo a da in ka je makka kayan da aka sai suwa riyal guda in ka sai da naira ba ba ka bukatar riyal in ka sai da naira ka sai abu daya sai a baka riyal tara in ka ba da naira guda riyal tara aka baka in ka ba da naira guda yau riyal guda ku dibe nawa yake saboda haka ku yawaita bari don Allah subhanahu wata'ala ya dawo da darajar naira ya dawo da kwanciyar hankalin da muke da shi a da ya dawo mana da natsuwa ciruta garzon ta yi mana yawa ciruta daban-daban masu haɗari ku yawaita bari ya kure ya mana su gaba ɗaya ya kai su can ai kun san ciru sannan kun san gari to ya ɗauke su sannan ya kai su can gare su in kun yawa ce da jawabi sai ya kai ciru eh, sannan su can gare su ita da nan tashi hankali zai ya kai ta garin ta sai musulmi su a ɗaya. saboda haka eh, ku yi istigbari da yawa ya ba su ruwa da yawa kuma yawancin kama a ra'ayin kun da wani يمسككم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يمسككم بأموال وبنين يوم تستجمعي zai sa yau da dukkan Allah ya karfafa ku ya taimaka muku zai amwalin wa banina da dukiyoyi da biya kuna son dukiya istighfari yana sa yi kuɗi istighfari yana kawo kuɗi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake mallaka mai istighfara duk wanda ya da gaske istighfari ya Allah da wannan kullu hannun faraja duk wani bakin ciki ne Allah zai kure ya shi. wa min kullu dikin makaraja duk wani kunci da ya shiga ciki na karewa arziki ne da eh, lalacewa kayan noma ne da abin da ya kama da wannan duka Allah zai sanya mai kurewa gare shi sannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya kawo mai inda bai sai ga bayi ke yana kawo komai da komai da kuka zo saboda haka ku ga istighfari yau sai da koran Allah ubangijin ku ya taimaka mu. sai amwalin da joyi wa bani ya kuma ya ba ku iya na kwarai duk wanda kai ga istighfari duk wanda ka ga ne ya barkaci in Allah ya zo ya zama na kwarai dan shi Allah ba ya zalunci shi yake a mai da hankali a dawo gare kwa dawo gare ko zai walakanta saboda haka ba ku biya na kwarai bi amwali wa madina wajen allafin jannatin ya ba ku gonaki ba sai ka dora kirayi ba ba sai ka ce kana cewa a baka gona haya ba naka zai baka ya ba ku abin nan jannatin sannan wajen allafin anhara ya sayya muku korafi kuma ko da gurbi bai kawo gonarka ba sai ya baka kuɗi ka yi riga sai ruwa duk sanda ka so sai su zura gudu cikin gonarka in ka so su tsaya sai su tsaya wannan ba babban ni'ima ba ce halin wasu ruwa in sun ka biyo gonarka kana ya kare amma wannan na ni'ima sai ka buɗe su su shigo in ka buƙaci su tsaya kuma sai ka sake su to bayan nuna ya gaya wa mutane ne wannan sai ga hankalin su da dawo sai ce malakum malakum la tarjuna lillahi wa qara yace malakum shi me yasa ne ku la tarjuna lillahi wa qara ba ku da kowa ga Allah ku dawo ga Allah ku bi tunanin da wa'anda ba su da ruhin addini kai kin hmm, a wallahi yanzu gaskiya zai ko abinci yi. wa ya gaya maka bai ce abinci hana wanda ya ce a yi gaskiya bai da kan da ya gaba da abinci na ka ko san wanda ya ce a yi gaskiya nan ka san wanda ya ce a yi tauhidin nan ka san wanda ya ce a banza abincin nan saboda haka ƙarfi kowane iri Allah na Allah komi yana yi don haka zo ya ce malakun la ta juna da zai wa me yasa ne ku ba su da san ba da san ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna al-abda da yi kwaron murduka lalle bawa ana haramta mai arziki saboda da yake da sassu ne a cikin wata rawa da zan zunubu saboda zunubi in ka samai ba yi suke bani ba Allah na iya hana haramta ma arziki ka kawo ka kasa kaya a jibi wani ɗan kasuwa ya iske haɗe ga yadda sake yake malam kano na gero na ce to alhaji sai a sai da kai yace kaya na gare ni duk kayan da aka so wannan kaso ina da akwai waɗanda ko kayan ba su da amma suna samun ciniki amma ni ko ni ina da wallahi malam sai in zanna in dace bai dubu arba'in ba lokacin da wani yake min makwanci ne yake wallahi ni zanna da sayi kamin marece shi ko da lahadi da ba aiki yana dubu yana mai da mene ya ce rada aka aiki wani din yana ko bai yi yawa yana mene hamsin ga wani nan zaune kusa gare shi wallahi ko dubu arba'in da zai bai kun ga kayan ga koni ya kawo da kai ga Allah Allah ya kawo da kai gare shi lokacin da nisa haka nan sai na da tattaunawa da shi ne magana sai na gane inda duk na kawo magana tuba ga Allah da shi ke bani sai ya kama jayayya da wai bai sallace da yawa Allah <laughs> to wannan rashin tubar shi na ya hana mai kirki abinda aka so kare shi na rayu ya yi arba'in da biyar a ce a ci abinci gobe a dawo a yi wasu a ci abinci ko da kaya ka karewa ba mu kuɗi ai malam magana da ka gaya muku mutumin nan yanzu yana nan gona na mayar da an sai da rangama ni an sai zuwa an dawo gona har in mutum bai yi wajen suke bari ko ni na iya samu dai ko ko maka kake kaka an ka kara bale Najeriya ko ba ku gani abubuwan da aka yi Najeriya yau kowa ya gani yare ka riƙewa ɓanna da suka yi ta wata kasa halan abin nan da kuma gani suna raka ga kunne halan karatun Qur'ani na suka saurari kowa magasgar nuna waɗanda ba su da ke suka saurari duk ba su ne ba ne wannan mutum ya ce bai yawan da suke ba da su ba ga Allah sai an zanna waje hira a zanna tun yanzu ya hanka zanna wasu sai kwana ya kwashe wani dare hanka tashi a tasai magana Allah da aka zanna wata ƙarewa yanzu ba ka karatu na makai ba kame a in ka tona maka ka ikiwa da karatu amma in yi ta halar tana wacewa sai dare kowa ya yi ya kwana ya kwashe ku duk nan laifi na ba duk wannan laifi na ku yi wa istighfari ga Allah da duba ga yi. saboda haka inna inna al-abda la yughramu bi lalle ba wa ana haramta mai arziki bil zanni yuzimu saboda zulmin da yake aikatawa saboda haka duk abin da kake ya same ka da ke kowa wa ma asabuku wa ma asabakum min musibatin bima taba aydikum wa yafu an kabir duk abin da ke samun ku na masiba wanda ma kasa bana biyu yana samun kuɗi da duniya abin da hannun ku suke aikatawa saboda haka ku suke istighfari duk da haka nan waye abu an kafira Allah yana rangwame ga abubuwa da yawa to ku suke yawaita istighfari suke istighfari shi yake sa mutum ya samu saukin matsaloli ku suke istighfari kuma ku yawaita tasbihi ga Allah kuma ku yawaita dogaro ga Allah ku bar dogara da gona ku bar dogara da kasuwa ku bar dogara da siyasa ku bar dogara ga aikin gwamnati kowan ku ya dogara ga Allah aikin gwamnati ku yi kasuwanci ku yi abin nan siyasa ku yi amma ka ku dogara ga ko guda ce waɗanda ku dogara ga Allah duk wanda ka dogara shi wanda ba Allah ba wata rana za a waye gari babu shi kwani na ka dogara shi wata rana za a waye gari babu shi saboda haka ku mai da alamari ga Allah ku ne ga Allah ku dogara ga Allah kuma ku yawaita ibada ga Allah kuma ku yawaita istighfari ga Allah Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya mana jagora wallahi ya gaibu samawati walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun wani laye gaibin samawa ce da gaibin sama bakwai da gaibin kasa da da Allah saboda haka duk abin da muke yi a boye da bayyane babu wanda bai sani ba ko ya sani da abin da manya ka yi da wanda ƙanana ka yi da wanda maza ka yi da wanda mata ka yi da wanda aka yi da rana da wanda aka yi da daddare da wanda aka yi cikin gari da wanda aka yi wajen gari duka Allah ya sani wanda za a gaibu samawa ta wani wa ilayhi wa jawala amru kullu kuma wuri ne za a mai da al'amari duka shi ne ke yi a zamu ko da saboda ta dan uwa mutum ko a gudu ko da ko da bai bauta wa Allah ba a gudu bauta wa Allah shi kadai ka ta Allah cikin zuciyarka ka sani babu mai bayowa babu mai hanawa in ba Allah ka sani babu mai aishewa, in ba Allah ba ka sani babu mai azurtawa da sirrikawa in ba Allah ka sani komi da komi daga Allah ya yake ba kudu bauta mai shi kadai wata wakala alai kuma ka dogara gare shi kadai wa ma ka bi gafila amma ta amalo. Allah ubangijin ka bai rabka daga abin da kuke ya aikatawa ba saboda ramar ta Allah ka gafarta mana wannan aure da aka gayyace mu saboda shi Allah ya sa musu albarka kuma Allah ya zauna da zuriya Allah ya sa musu albarka Allah ya zauna da zuriya wanda aka nadiya ko yake tana ta mai yato mana Allah ya gafarta mata ya kara mata yardarka da amincinka Allah ka shirya fiyanta ka sa musu albarka ka gafarta mana ka yaje mana ka kuka ya mana ka taimaka mana ka kuma sa mai karshe mai kyau ka sa mu da wannan haɗuwa a cikin aljanna ne ya assalamu alaikum wa rahmatullahi